kusan shekaru biyu kenan da fara yada labarin bayyanar kungiyar ansar a wasu sassan ƙananan hukumomin birnin gwari da igabin jihar kaduna kuma ya zuwa yanzu 'ya'yan ita wannan kungiya da aƙidunta ke kama da na kungiyar boko haram sun fara shiga garuruwa don yada manufofi kamar dai yadda jagoran bincike a kan matsalolin tsaro a yankin birnin gwari da igabi malam ɗayyabu haruna baban abba ya shaida wa muryar amurka akwai magana yan ansaru suna nan suna ta gudanar da al'amuran su wanda abu ne da wanda ana kallon shi kawai suna yin shi cikin daji su kadai yanzu ga sun kai ga sun fara shigowa cikin gari suna ɗaukan wa'insu daga cikin matasa suna zuwa suna horar da su abu na biyu shine sanarwar da suka fitar wata ɗaya da ya gabata cewa sun ma hana harkan siyasa a wannan yanki shi kan shi malamin zaben ya ji wannan sanarwa kuma ya ce zai kwashi kayan zaɓe ya shiga wannan yanki da shi ai ba zai yiwu ba su yan siyasan ai ba za ma su je kamfen wajajen ba to balle su mutanen su fito su participating kenan da in ba mataki aka ɗauka ba da wuya a zaɓe a wannan yankuna da yan ansaru suka mamaye to gaskiya tun da dai suna ta ƙara ƙarfi kuma ana ta sanar da hukuma cewa ga halin da ake ciki to amma har yanzu dai al'amarin ga yanan dai tuni dai masana harkokin tsaro irin su manjo yashin kwamaritaya ke ganin wannan wannan kungiya ka iya kafa tutoci a wasu sassan Najeriya matuƙar dai ba a ɗauki matakan gaggawa game da ayyukan wannan kungiya ba. Yau an kawo yanayin da 'yan ansaru su ne masu kare al'umma a wasu yankuna na ƙasar nan wanda hakan yana nuna cewa kamar wato wayannan 'yan ansaru sun riga sun ɗauki gwamnati a wurin suke da iko yankin su ne yadda suka ga dama shi za su yi wanda gaba kaɗan kuma suna ƙara ƙarfi za su zo su ce ma sun fitar da wurin a matsayin yankin wata ƙasa ce kuma su al'umma tunda a nan suka rayu ba inda za su je da. daga ƙarshe dole su ci gaba da zama da wayannan mutane kuma bai yiwuwa a ce gwamnatin da ta hana jama'a ɗaukan doka a hannu don kare kansu sai kuma ta sa ido ta ga wasu sun zo sun tursasa musu a ƙarshe bata ɗau mataki ba to duk wanda ya kama a ɗauki a irin wannan yanayi daga ƙarshe ko baka yarda da shi ba za ka iya ba da gaskiya daga abin da ya zo ma da shi wanda yake daga baya kuma kafin a iya maganin shi akwai matsala sosai yanzu haka dai wasu al'ummomi da garuruwan su ke kusa da ƙungiyar ta ansaru sun fara mika wuya saboda taimakon da suka ce ƙungiyar tana yi musu idan sun samu damuwa kamar da yadda Malam ɗaya, ba Harunan da ke yankin ya tabbatar. Noman da aka yi a shekara ta ashirin bai kai noman da aka yi a shekara ta ɗaya ba, saboda wa'annan 'yan ansarin sun ba manoman da ke wannan yankin kariya su je su yi noman su ba tare da su wa'incan masu garkuwa da mutane da satan dabbobi sun far masu ba. So kaga a hankali a hankali abubuwan suna ci gaba daidai lokacin da al'amarin zai zo ya yi illa mutane sun riga sun shiga ciki da yawa. Amma me ya kawo faɗan da aka ce an yi tsakanin 'yan bindiga da su 'yan ansarin? eh garin kare mutanen garin ne ai su in dai magana ne ta kare mutanen garin sun yadda su je su fa ai in bacin mutanen garin ga ma ba su faɗa da su ba ba ruwan su ai sun san inda suke dama dai kananan hukumomin birnin gwari giwa da igabi na cikin kana komin da ke fama da matsalolin tsaro saboda hararen yan bindigan da suke fama da su sai kuma ga wannan sabuwar kungiya ta ansarun da duk da dai an ce ba ta cutar da mutanen da ke yankin amma fa ana fargabar manufofinta waɗanda mutanen yankin ke cewa manufofi ne da suka yi kama da na ƙungiyar Boko Haram ɗin da aka yi ta fama da ita a baya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.